Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Wayoni wayoni wani wayo ni mutuwa ba ta kyala kowa ba wayo wani wayo ni wai Allah wai Allah ni dole in kuka ni dole in kuka ni dole in kuka tun da daina zamar ayaye. domin kwarayayye dole zai zama ga wasa ganye. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa jihar Kaduna ne inda wankin hula ke neman kai hukumar zaɓen jihar dare. Domin ko bayan kammala zaɓen ƙananan hukumomi a jihar hatta gwamnan jihar Malam Nasir El Rufai ya amince cewa an samu kurakurai a wasu ƙananan hukumomi. Yau shirin zai ci gaba da kawo muku kashi na biyu ne kuma na ƙarshe a kan abubuwan da suka gabata a shekarar ta gabata a cikin wannan shirin. Kuma a cikin wannan shirin na yau za mu fara ne da batun zaben ƙasar Faransa wanda ya kawo shugaban ƙasar da ke kan karagar mulki yanzu wato Emmanuel Macron. Kuma na tattauna ne da takwaran aiki na ɗan asalin jamhuriyar Nijar da ke zaune a ƙasar ta Faransa. Tau masu aure, yau kuma nan shirin zai ɗiga aya, amma dukan waɗanda aka ji muroyinsu da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Masu aure a tarbe ma cikin shiri na gaba domin jin bambancin rayuwar Turai da gida Afirka. Yanzu amadin bakon namu Abdulrahman Dan Idi Kotoko da Juli Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Ban kwana nake to na san yin lamarin da muka samu kanmu kenan wa'annan 'yan kwanaki mun tashi da wannan labari mai nauyi kwarai da gaske ba shakka game da rashin tsohon abokin aikinmu ba shakka malama grace lalle kamar yadda kika faɗa mun tashi da wato labari mai sosa zuciya saboda wannan gagarumin rashi da muka yi na ladan ibrahim ayawa hali aka ce menene zanen zanen dutse ba zanen dutse ba ka sanin mutum da halin shi sai bayan ya bar wannan duniya lokacin da muka kafa wannan a shafinmu na sada zumunta cikin dare da muka kafa wannan cikin minti talatin Mm. idan ka ga irin mutanen da suka yi ta mai da martani yanzu haka dinnan dai mun samu waɗanda suka yi tsokaci kan wannan rasuwa tashi kusan mutum dubu hudu mm. banda waɗanda suke ta su ma kafawa a shafukansu na sada zumunta eh, sama da ɗari bakwai a halin yanzu mm, wannan ya nuna kuma baki iyakacin waɗanda za ka je suna ainihin waɗanda suka san shi sosai banda waɗanda suke jajintawa dai kawai sabili da goyon bayan abokan aiki waɗanda suka san shi sosai suna yaba halayen kirki nashi musamman batun zumunci da yake da shi a gaskiya malama grace wannan ko shakka babu saboda eh, a iya cewa wato ba wai sai bayan ba shi ba tun yana da rai ladan wato mutane da dama kowa na faɗan irin kyawawan halayensa na zumunci da taimako wanda ke ga kamar ni na yanzu mafaɗin ni a ganau ne ba jiyau ba tunda mm. kin ga lokacin da na zo zan iya ce ladan shine mai masauki na shine ya yi ta ɗawainiya da ni da ta iyali na tun ba ni da mota har shi ma ya shige min gaba na zo na sayi mota wato ko kusan komai ma zan ce ɗawainiya ta zuwa na nan Amerika ina bako ladan ne ya wayar da kaina ya nuna min komi har gidan da nake ciki ladan ne ya shige min gaba na je mm. muka bi hanyoyi muka samu saboda haka kuma daga baya na zo na fahimci cewa ba ni kaɗai ba kusan da kowa haka ladan mm. yake da manyan shi mm. da waɗanda suke tsaran shi da ma ƙanana gare shi ah, wannan mutum Allah dai ya masa gafara amma lalle ina ga miki ya bar giɓi ba ga iyalinsa kaɗai ba wato ga kowa ya bar giɓin da cike shi to gaskiya Allah da ya kyauta to na gaya maka mu ai na baka labarin waccan karamar sallah da aka yi ta a cikin wannan yanayi na corona nake cewa dama mu mun saba zuwa yawon sallah to daya daga cikin gidajen ainihi ma gidan da za mu ce muna zuwa yawon sallah da ba inda sallar da ba ta wuce mai ita ce gidan gidan gidan shi ladan domin shi ladan ya zama kamar wani kane ne a wuri na muna zumunci ba na zumuncin ma'aikata ba tun kafin ladan ya zo nan mm. amurka ni lokacin da muka fara zumunci da ladan lokacin yana wakili ban taba sa ladan da ido ba ido da ido ba mu taba yi da ladan ba sai lokacin da ya shigo mm. washington ofishin washington amma tun lokacin yana gida najeriya mm. in yana da shawara ina ɗaya daga cikin manyan abokan shawarar shi a cikin ofis ma na hakikanta cewa kafin ya gaya ma wani wani abu hmm. sai ya gaya mun kuma akwai abin da zai nemi shawara a wuri na bai nemi shawara a wurin kowa ba haka da zumuncin mu yake da shi to na gaya maka a wannan ina ba da labarin cewa mun yi eh, ina baka labarin mun yi wannan mata da a bare ya huce cewa mun je mun yi eh, eh, yawon sallah na ba da tazara din eh. na muka je aka kawo dafa mana abinci a gidan ladan ne aka dafa mana abincin sallah na aka ce tun da ba a zuwa yanzu ba a dafa kawai ku zo a zo a dauka aka je aka miƙo a bakin kofa muka dawo gida muka baje to wannan kamar yadda muka faɗa ni da kai cikin 'yan kwanakin nan har lokacin da allah ya yi mishi rasuwa ran asabar ran ina gidansa haga wajen karfe takwas rabi na dare gaskiya ne ban san yadda za mu bayyana wannan rashi ba na sanyin na allah ya malama kare sai dai mu ce kawai mun yi babban rashi allah da ya gafarta masa ya kyauta ta bayar da ya bari amin wayo kaina mutuwa riga ba ta fita rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta tube ta wani kan lamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta ba badan mutuwa ta yi mun yankan kauna ta dau su man baba Mun sami eh, eh, sakonni duk ah, sakonnin da za mu karanta yau sakonni da dama kamar yadda muka bayyana muke faɗi kowane lokaci kowace rana komi kirkin ka ba za ka gama kasuwa da gaisuwa ba sabili da haka dukan lahirin masu sauraron waɗanda kuka aiko da sakonni muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alheri kuma a shafinmu na facebook kamar yadda muka faɗa mun samu saƙonni sama da waɗanda suka dai latsa su nuna jimaminsu muna da kusan mutane dubu hudu banda waɗanda suka yi ta su yayatawa a shafukansu na sada zumunta ala saka da alheri muna godiya kwarai da gaske na'am gaisuwa daga nan Amerika daga kungiyoyin da Ladan ya yi alaka da su kungiyar zumunta ya yi tun zuwan shi wannan kasa ya shiga wannan kungiya tana cikin ɗaya daga cikin kungiyoyin arewacin Najeriya da ya yi zumunci da su dumin wato kungiyar zumunta reshen Washington DC gaisuwar ta'aziya daga shugaban wannan kungiya David Dimas da sauran membobin wannan kungiya da tsohon abokin aikin shi Reverend Adamu a kila da iyalan sai kuma gaisuwar ta'aziya daga Briska Das da iyalanta da kuma Linda Mamar Comfort da iyalansu da fatan Allah ya ji kansa ya kuma kyautata namu ƙarshen. To amin malama Grace kar mu manta da kungiyar nan ita kuma za a ce kanwar kungiyar zumunta wato kungiyar nan ta dangi forum. wadda ah, kamar yadda kika sani a ah, da ni da ke wato su ne za a ce suka yi ta wato shige da fice wato tun lokacin da bawan allah nan yake kwanci baya da lafiya har ya zuwa rasuwarsa har ya zuwa jana'izarsa wato da komai za a iya cewa kungiyar ta shige mana gaba kuma mun yi mm. ah, an yi abubuwa da dama abinda ba zan manta ba ma inda duk ji kungiyar nan ta dangi shine nake tunawa saboda watanni biyu da suka wuce lokacin da za a ɗauki azumi sai mm. to ce mishi na kira shi kamar yadda na gaya miki shine komai duk abin da na ban sani ba shine zan kira na ce ladan to mm, mm. na ji ana cewa za a ɗauki azumi shin ya za a yi sai ya ce a shin baka cikin dangi sai na ce mishi a menene dangi ya ce ai wata kungiya ce ta sunan dai mazauna 'yan Najeriya mazauna nan amma dai ana kuma ba da bayanai na dukkan abubuwan da ake ciki nan take ya kira shugabanni sai aka saka da ni nan take kuma ana ganin wata aka gaya min ana kuma ganin watan sallah kuma aka gaya min su kinga ba za mu manta da wannan kungiya ba Allah ya saka mata da alheri kuma muna godiya eh, kwarai da gaske shugaban Hassan Sallau Jibiya matashi ne amma matashi mai halin dattako kwarai da gaske akwai shi da hada kan jama'a akwai shi da sanin ya kamata Allah ya sa Allah ya shiga gaban ka da mm. sauran membobin waɗannan kungiya baki daya Allah mm. kuma ya saka da alheri duk ɗuguniya da ake da duk waɗanda suka samu kansa cikin kowace irin bukata Allah ya saka da alheri. Amin sun amin malama Grace. Ban kwana nake ba masoyina na tafi sai wata ran ban kwana nake ba masoyina na tafi sai wata ran. Duk da yake muna jin zafin wannan rashi babu wanda wannan rashi zai ma zafi kamar tamkar dangin shi. Kwarai da gaske. Sabili da haka wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ke jihar Niger ya haɗo mana rahoto na musamman akan rayuwar wannan mamaci inda ya hira da dangin shi. To, na Batsari gare ka. marigayi Ladan Ibrahim Ayawa wanda ɗan asalin karamar hukumar Kwantagora ta jihar Niger a arewacin Najeriya ne wanda aka haifa a cikin watan Nuwamban shekara ta 1964, ya fara karatunsa na firamare ne a Nagwamatse firamare School da ke cikin birnin Kwantagoran. Daga nan ya wuce gwamman College Wishishi kafin daga bisani ya wuce Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto. Kafin wucewarsa hedikwatar gidan rediyon Murya Amurka a birnin Washington DC. yana ɗaya daga cikin haziƙan wakilan sashen Hausa na murya Amurka a Najeriya. Mai aika rahotanninsa daga birnin Iko babban birnin jihar Legas a kudu maso yammacin Najeriya, inda a lokacin ya taka muhimmiyar rawa sosai wajen bin kadin shari'ar nan da ta ɗauki hankalin duniya, wato ta tsohon dogarin tsohon shugaban ƙasa marigayi Sani Abacha Manjo Hamza Al-Mustapha. shi dai manja hanzu mustafa an kama shi ne tun ranar 22 ga watan oktoba 1998 akan laifuka da suka hada da kwashe kudin marigayi jiran sana abacha da kuma yunkurin kashe marigayi chief alex ibru da yunkurin juyin mulki sai na karshe na kashe marigayi ya kudura da biola wanda sannu akan hankali aka yi ta sallaman kararrakin ɗaya bayan ɗaya sai na kashe hajji ya kudura da biola ne wanda ya kawo har wannan lokacin ya kuma kotun ɗaukar kara ta sallame shi ladan ibrahim ayawa amurka daga Legas a Najeriya. To ko yaya 'yan uwan Ladan Ibrahim a yawa na jini suka ji da wannan rashi, ko da yake dai suna cikin wani yanayi na kaduwa. amma dai ga abin da suke cewa. To sunana Abdullahi Ayawa kuma kanina ne uwa mu ɗaya uba mu ɗaya da shi shine kanina na biyu akwai Ali wanda yake bina sai shi ladan Ah to rasuwa kan tunda abu Allah ya riga ya kawo bayan da muka iya dole mu ɗauka amma kan akwai zafi sosai to dai wanda duk aka ce maka ya rasa dan uwa ai ka san akwai akwai tashin hankali to abin da zamu yi kawai shine dai abin da muka abin da annabi ya ce mu yi shine hankuri dole mai hankuri ladan dai gaskiya fi sabilillahi ni yara sani na da shi ba san ran da na ga an raba shi da wani ba cikin yan uwan shi babu adam ba mai son hada bane sai da hada ko alama suna na rabi ibrahim ayawa kuma kanina ne uwan mu dai uban mu dai ina jin bacin rai kuma ina ma addu'a Allah ya ji ƙarshe Allah ya yi mashi da sauran musulmi baki ɗaya. Randa da duk kwana ya ƙare ko a ɗaki ko a zaure ka rufe kofa da ƙyaure za ta ran za a zare ba da kamata ja in ja ba ba a jinkirta wa kowa ba a gaggauta wa kowa. ajami ko larabawa in ta zo to sai macewa ko sakan ba a daɗa ba. manya-manyan abokanan ladan da suka taso tun suna yara ƙanana sun ci rasuwar shi ta yi matuƙar girgiza su kuma ta bar wani babban giɓi da zai yi wahala a cika shi a tsakaninsu. Sunana Ahmed Babangida, Kwantagoro, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya gafarta mu Ladan Ibrahim Ayawa. Ladan Ibrahim Ayawa abokina ne aminina ne kuma dan uwana ne. Allah ya ji kansa Allah ya sa ya huta. Rashinsa ba karamin rashi ba ne sosai ya jijjiga ni kwarai da gaske saboda kamin rasuwansa har zuwa ana kingin kwana guda Allah ya karɓi rasuwansa na yi magana da shi na tambaye shi yaya jikin ya ce alhamdulillah na sunana sanata ibrahim musa ladan abokina ne dan uwana ne amini na ne saboda mun tashi tare kalan muka je makaranta karamar makaranta secondary school muka kuma je jami'a tare tun lokacin nan muna tare da ladan har lokacin da Allah ya ɗauki rayuwar shi rayuwar ladan da tuna shine mutum ne mai aminci mutum ne mai alkawari mutum kuma mai mutunci mutum mai zumunta kwarai da gaske abin da wato abin da ke mana zafi da rasuwar shi shine kwanakin nan ba mu yi gaisuwa da shi ba. Hmm. Jiya, jiya nike tunanin an yi sallah bai kira ni ba mun gaisa. Kwatsam sai mata na ta kira ni. Take ce mana wai an ce ladan ya rasu. Hmm. Ce mata a'a to ji abin da yake mani zafi. Sunana Dallami Umar Rijau. Ladan a yawa abokina ne kuma ajinmu guda tun lokacin da muka je aji ɗaya na sakandare wato form 1 kenan 1978 muke tare da shi kuma muna tare muna hulɗa na arziki a makaranta kenan a government science teachers college wushishi eh, daga nan bayan wannan mun sake haduwa a usmanu danfodio university sokoto hmm. duk da cewa na riga shi gama sun zo bayan mu ne kuma muna hulɗa na arziki da shi har zuwa lokacin da ya koma ga Allah eh, har lokacin da mahaifiyarsa ta koma ga Allah shine lokaci na karshe da muka haɗu cikin watan February ina jin so. Ah, Ladan mutum ne mai mutunci bai son ya ga an keta alfarmar mutum ko ko kaɗan kuma yana da kula da 'yan uwa mm. baya da rowa mutum ne kuma mai haba haba da jama'a idan har kuka zauna da shi na minti biyu insha Allah za ka so shi saboda yana da yawan barkwanci mukan ta wasa sosai sosai ubangiji Allah ya gafarta mashi ya albarkaci kuma abin da ya bari Ko shakka babu dai rashin Ladan Ibrahim a yawa babban al'amari ne da ya shafi ire-irenmu da ya ba mu gudunmuwa sosai ta hanyar shawarwari da kuma nuna mana duk wasu hanyoyi na ƙwarewa a kan wannan aiki na jarida. Fata dai Allah ya gafarta wa Ladan Ibrahim a yawa. Mutuwa ba ta kulawa, saurayi ko da budurwa.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 To madalla a gaida na ba tsari, to malama Grace haka kuma wato abokin aikinmu ko kuma wakilinmu da ke Legas wanda za a iya cewa kamar shi ne ya maye gurbin ladan a wannan wurin duk da yake ya yi aiki shi ma tare da ladan a wani wurin daban. wato baban gida jibril shi kuma ya duba mana bangaren abokan aiki wanda kuwa san a nan Legas din a nan ne ladan ya zama a matsayin wakilin sashi hausa na muryar amurka kamin allah ya kaddare ya dawo nan washington dc saboda haka ga baban gida shi kuma dangane da nashi bangare na abokan aiki baban gida gare ka Kawo yanzu dai yan uwa da abokan arzika na ci gaba da mika sakonsu na ta'aziyya ga lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma iyalan margayi Alhaji Ladan Ibrahim Ayawa tsohon ma'aikacin muryar Amurka da ya rasu a ranar Laraban nan a ƙasar Amurka bayan gajeruwar jinya. daga cikin waɗanda suka mika ta'aziyar tasu har da tsaffin abokan aikinsa na nan gida Najeriya da suka yi aiki tare walau dai a murya Amurka ko kuma a birnin Lagos. Da farko dai ga Hajiya Madina Dauda, an shugabar ofishin murya Amurka da ke birnin Abuja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rashin Ladan Ibrahim Ayawa babban rashi ne gare mu, mu abokanan aikinsa da kuma 'yan uwansa gaba ɗaya. ni ce ma zan zama mareniya in na zo Amerika domin kullum in na shiga Amerika sai ya ce min maman Hafsa ni kuma in ce baban Hafsa ki zo gida za a miki tuwo irin na gida ki zo ki ci sai in ce to gani nan zuwa sai in hau jirgi in tafi har unguwarsu ina zuwa zai zo tashan jirgi ya tare ni ubangiji Allah ya gafarta mu ladan Ibrahim Ayawa mutumin kirki Allah ya gafarta masa Allah ya sa jinyar da yi ta zama kafara a gare shi Allah raya abin da ya bari a baya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mun yi babban rashi na Ladan Ibrahim Ayawa. Layi abin da na fitinawa da shi shine wannan shirin nasa na zaɓe ko naɗi. wanda wani lokaci da ya tafi hutu ya bani a rikon gida na shirin daga baya kuma na ci gaba da gabatar da wannan shirin shirin ya yi tasiri wato ladan mutum ne wanda in za ku yi hulɗa da shi to sai dai aiki aiki tukuru Eh, an yi babbar rashi Allah ya ji kansa da rahama Allah ya sa ya huta iyalinsa kuma da sauran yan uwansa ina yi musu ta'aziyya da wannan rashi da aka yi Allah ya masa rahama mu kuma in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani Sunana Zainab Babaji, farkon mu da Ladan Ayawa a Abuja ne lokacin da muka je wani taro na wakilan VOA a shekara ta dubu biyu da tara. Tun daga wannan lokaci Ladan zai kira ni yana raha muna wasa da dariya. Har wata ran zan je wani course a Lagos. Na kira shi ya ɗauke ni a filin jirgin sama ban san gidan da ‘yar uwata take ba, haka ya dinga yawo da ni a cikin garin Lagos har san da muka samu gidanta. Ladan mutumin kirki ne, ko da ya je Amurka lokaci-lokaci zai kira ni mu gaisa da wasa da dariya kafin ya ba bani aikin da zan yi masa. Allah ya ji kansa da rahama. Sunana Bashir Ibrahim Idris, babban edita a Radio France International. To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na sallah dan a yawa shekaru sama da goma sha uku da suka gabata lokacin da na zo Lagos na kama aiki a matsayin editor in chief na Radio France International. ya karɓe ni hannu biyu ya bani masauki mun yi zaman lafiya mun yi aiki tare mun shaƙu sosai har lokacin da Allah ya ɗauke shi ya mai da shi Amurka cibiyar tashar muryar Amurka. Amma duk da haka ana ci gaba da sada zumunci an yi zaman lafiya ladan mutumin kirki ne mai gaskiya da rikon amana babu abin da za mu ce sai mu ce Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahma, Allah sa ya huta Allah ya ɗaya ba zuri'arsa. Sunana Mansur Bala Bello na tashar Deutsche Welle a Legas. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Margayi Ladan Ibrahim Ayawa wadda muka zauna da shi a Legas muka yi aikin jarida babu shakka Ladan mutum ne mai addini mai kishin aikin da ike yi mai kishin harshen Hausa Allah Ubangiji gabarta masa. haka su ma waɗanda suka yi zaman arziki da margayi ladan ayawa a birnin Legas sun miƙa ta'aziyarsu ga iyalansa da kuma abokan aikinsa. Assalamu alaikum. Da fatan Allah ya ji kan ladan Ibrahim Ayawa da gafara. Babangida Shifrin, murya Amurka daga Najeriya. So, mu ma a nan ma'aikatan sashen hausa illahir ma'aikatan murya amurka ma baki ɗaya zan ce ba sashen hausa ba domin muna karɓar saƙonni daga kowane ɓangare na wannan gida na murya amurka da yake da ɗaruruwan ma'aikata mm, mun kuma eh, mm, ke san gidan wani gari ne daban in gaya miki to ga abin da shugaban sashen hausa aliyu mustapha sokoto yake faɗi dangane da shi marigayi ladan ibrahim a yawa a madadin sauran abokan aiki baki daya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to grace wato ta da marigayi malam ladan ibrahim a yawa ta ƙarshe a duniya kafin ya bar ta faru ne ran alhamis 16 daga watan jiya na yuli ranar da na kira shi domin an gami baya da lafiya da yi masa text ya mai man da text sannan kuma daga baya kira ni a wannan rana ta 16 ga watan yuli na wannan shekara ta 2020 wannan ita ce magana ta da rubutu tsakanina da ladan na karshe a duniya kuma wallahi ranar da ya kira ni ya ce ya ji dama daga rashin lafiyar da aka ce yana fama da shi kuma da bakinsa ya kira ni yake gaya mun kuma da jimurinsa da karfi to ban ƙara jin duriyarsa ba sai jajibirin ranar da Allah zai karbi abinsa. Eh, ladan duk wanda ya san shi ya san mutum ne eh, kamalallen mutum mai kamun kai mai mutunci eh, wanda kuma yana da taimakon jama'a ko jiya sai da shugaban sashen swahili na mura amurka wato hamza mamoyo ya kira ne ke ce mun a shi ba ladan din nan bane da na je Legas wata rana ya taɗa da ni a cikin Legas na ce to ai ba wani ladan domin shi ne wakilinmu. illa shi ladan ɗin kawai saboda haka duk wanda ya san ladan da kika samu wanda zai soki lamirin ladan ba abin da mu ce illa ba sashen hausa na murya amurka ko kuma ita gidan rediyon amurka ko wadanda suka san shi abokansa da sauransu ba duk wanda ya san ladan ya yi asara ko kuma ya yi babbar rashi na wannan bawan allah muna masa kyakkyawar fata na cewa ya gama lafiya insha Allah kuma muna masa addu'a na Allah ya ji kansa ya rahamshe shi ya sa ya huta mu kuma da ya bari ana Allah ya sa cika da imani ba wani abu da muka sani game da ladan ila alherinsa muna fata ya bi shi har lahira salamu alaikum to amin allah ya karba roƙon dukan waɗanda suka yi addu'o'i na musamman domin wanda ya rigaye mu da kuma iyali da ya bari a baya to na ga lokaci ya kawo gaba sabili da haka a nan za mu ja birki sai kuma mako mai zuwa idan allah ubangiji ya nuna mana yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Allah kuma kyautata namu ƙarshen. Ran da duk kwana ya ƙare ko a ɗaki ko a zaure ka rufe kofa da ƙyaure za ta zo ran za a zare ba da kamata ja in ja ba ba a jinkirta wa kowa. ba a gaggauta wa kowa, a jami ko larabawa, in ta zo to sai macewa ko sakan ba a daɗa ba, kun ji dai ku ’yan uwana, manya-manya da ƙanƙanana, za ta zo musu ko a gona. ko a ɗaki ne na kwana in ta zo ba za su kwamba. ba. malamai ko jahilawa masu kuɗi tallakawa masu mulki dogamawa za ta zo musu ba rabewa ba ganin matsayi take ba dubi ayan ƙura'ani nafsin ta yi bayani زائقة الموت ainihi Ko a ƙauye ko a birni babu wadda ba zai mace ba, duk mutum da sannadin shi, wani ya yi cuta ta ja shi, wani ba ciwo ta kai shi, wani ko haɗari ta ja shi babu yadda ba za ta zo ba, wani na yawo a titi, wani na ciniki a kanti. wani ko na shafa fenti, wani ko ya kama kati bai sani yau zai mace ba, wani na fama da aiki, wani na sukuwa a doki, wani na wanka a tafki. Wani ko ya kama wanki za ta zo bai karasa ba, wani ko na cin abinci. wani sai in yayi barci, wani na fama da kunci, wani na a cikin talauci za ta zo.